الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau takwas ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina shekara ta 1440 wanda kuma ya dace da goma sha uku ga watan biyar shekara ta 2019 miladiya kamar yadda ajiya mun karanta wasu ayoyi guda biyu a cikin wannan sura ta suratul ra'ad wanda mun karanta aya ta talatin da kuma aya ta talatin yau za mu ci gaba daga kan aya ta talatin uku inda Allah yake cewa afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد الله سبحانه وتعالى أتكي ونن آية yana tabbatar mana da ubudiyya cewa shi kadai ne ya cancanta da abauta masa a bar bautan dukkan wani abin da yake koma bayan Allah Allah yake cewa afa man huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat Allah ya ce shin yanzu wanda ya kasance shine mai tsayuwa akan dukkan wani abin da yake mai numfasawa duk wani abu mai numfashi Allah ne ya tsaya a kansa domin eh, tarbiyyantar da wannan abin wajen bashi abin da zai amfanar da shi da kuma tunkuɗe masa abubuwan da za su cutar da shi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa to wanda ya kasance shine mai tsayuwa akan dukkan abubuwan da suke numfashi wajen amfanar da su abubuwan da zai amfanar da su da kuma tunkuɗe musu abubuwan da za su cutar da su shin wane ne wanda ya fi cancanta da abauta masa wato anan wani tambaya ne Allah subhanahu wa ta'ala yi amma amsan ba ambaci amsan a cikin ayan ba amma sai dai ayan tana tabbatar da amsan shine cewa Allah subhanahu wataala shi kadai ya cancanci wannan ibada ne Allah yake cewa wa ja'alu lillahi shuraka'a qul sammuhum sun sanya ma Allah subhanahu wataala abokan tarayya wanda suna bauta musu tare da Allah wato kafiran makka sun kasance shirka da suke ma Allah subhanahu wataala ba wai ba sa bauta ma Allah bane suna bauta ma Allah sai dai suna haɗa Allah da wani a wajen bauta kuma a kowane lokaci shi bawa musulmi idan har da ka amsa sunan musulmi to dole sai ka barranta daga dukkan bauta wani abin da yake koma bayan Allah ko da ko ka bauta wa Allah yana daga cikin nau'uka na bauta akwai almahabba so idan ka karkatar da soyayya ma wani daga cikin halittu ka so shi fiye da son da kake ma Allah wannan ka fifita wancan abun bautan fiye da Allah subhanahu wataala shi yasa akwai wani hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ta Isa abdud dinar wa abdud dirham yace bawan dinare da dirhami ya tabi wato duk wanda ya zama shi bautawa kuɗi yake yi to ya halaka ya yana son dukiya fiye da yadda yake son Allah subhanahu wataala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la a dukun hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in manzo Allah yake cewa imanin ɗayan ku ba zai cika ba har sai na kasance na fi soyuwa a gare shi fiye da kansa da iyayensa da 'ya'yansa da mutanen duniya ga baki ɗaya, hatta da dukiyanka dole sai ka fifita son Allah da manzonsu kafin ka zama mai cikakken imani to su wayannan kafaran makka sun kasance suna fifita waɗannan ababen bautansu a kan son da suke ma Allah subhanahu wata'ala shi yasa Allah cikin suratul baqara Allah yake cewa wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب نعم الله سبحانه وتعالى إكتو ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الله يجد cikin mutane akwai wanda suke bauta ma wani Allah suna da suna hada Allah da wani a wajen bauta suna son waɗannan ababen bautan sun kamar yadda suke son Allah wato a addinin musulunci duk wani nau'i na ibada da za ka bauta ma Allah subhanahu ta'ala da shi to kar ka kuskura ka hada Allah subhanahu ta'ala da wani a wajen bautan ka daidaita su ko kuma ka fifita wancan akan Allah subhanahu ta'ala duka kafirci ne daidaita su ko kuma fifita wancan akan Allah shi yasa ibnu taymiya Allah ya ji kansa a cikin littafin sana al-ubudiyya da yayi magana akan wannan hadisi na Ta'isa Abdud Dinar wa Abdud Dirham yake cewa akwai wasu daga cikin mutane waɗanda suna fifita son matansu fiye da yadda suke son Allah subhanahu wa ta'ala sai mutum ya ga matarsa tana saba ma Allah ba zai iya hana ta ba saboda kar ta yi fishi da shi amma kuma ya gwammace Allah ya yi fishi da shi akan matansa ta yi fishi da shi wannan ibnu taymiya sai yake cewa ya karkatar da wani nau'i na bauta wa matansa ya koma kaman bauta wa matan yake yi to yace wannan shi ma shirka ne da ya shiga cikin sa wanda wasu da yawa daga cikin mutane sun afka cikin irin waɗannan shi yasa wajibi ne akan ka idan ka ga matanka tana aikata laifi ka zauna ka hana ta ka mata nasiha ka mata wa'azi ko da za ta yi fishi da kai domin ta yi fishi da kai ya fi a kan Allah subhanahu wataala ya yi fishi da kai domin idan har ka gwammace Allah ya fishi da kai to ka fifita son da kake ma matanka fiye da son da kake ma Allah subhanahu wataala shi yasa wannan ayan Allah yake cewa wa ja'alu lillahi shuraka suka sanya ma Allah wasu ababen bauta suna bauta musu tare da Allah subhanahu wataala Allah ya ce kul sammuhum ka ce musu su siffanta maka su yaye maka su yi bayani akan waɗannan ababen bautan shin ababen bauta ne na gaskiya da har ake cewa sun cancanci abauta musu domin wane ne ya halitta Allah subhanahu wataala shi ya halicci bayansa tunda shi ya halicci bayansa shine ya mallake su wanda ya mallaki abu kuma shine yake da iko na iya juye-juye ya sarrafa wannan abun kamar dan adam ne ya zo cikin mallakanka ya ce zai maka dai nuna maka iko akan abin da mallakanka ne gidanka ne sai ya zo ya rushe gidan ya ce ba gida yake so a gina a gurin ba Bara ku zauna lafiya da shi ba saboda me ya shiga cikin abin da yake huruminka ne to haka Allah subhanahu wataala duk wanda ka bauta masa tare da Allah to kana nuna cewa wannan shi ma ya taimaka wajen halittanka shi yasa Allah yake cewa قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين نعم. الله سبحانه وتعالى يكي قل أرأيتم ما تدعون من min دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم, في أم shirkun شرك في cewa ka ce musu ku bani labari akan waɗannan ababen da kuke shin ba ku ga ababen da kuke bautawa ba ne, kuma bayan Allah subhanahu wataala kuke kiransu cewa ababen bauta ne har kuna neman su biya muku bukatunku shin sun yi tarayya da Allah ne ku nuna mun abin da suka halitta a bayan kasa. babu shin sun yi tarayya da Allah wajen halittar sammai da kasai ba su yi ba su ma kafaran makka suna da yaƙini akan cewa waɗannan gumaka da suke bauta musu ba su halicci sammai da kasai ba ba su yi tarayya wajen halittar duk abin da ke bayan ƙasa ba to me yasa kuke bauta musu suna bauta musu saboda son zuciya da kuma mummunan fahimta da suka yi ma Allah subhanahu ta'ala cewa suna ganin waɗannan ababen bautan su ne da su iya kare su daga wani bala'i idan Allah subhanahu ta'ala ya rufe su da wani fitina shi yasa Allah subhanahu ta'ala yake cewa ka ce musu su siffanta maka waɗannan ababen bautan ababen bauta ne wanda su ne suka kirkire su kuma suka sanya masu suna Allah ya ce eh, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan Allah ya ce waɗannan ababen bautan da kuke bauta musu ku ne kuka kirkire su da kanku kuka sanya musu sunaye shi yasa Allah subhanahu wataala ranar tashin kiyama da waɗanda suke bauta waɗannan gumakan da su masu bautan duka Allah zai sanya su a gidan wutan jahannama Allah yake cewa innakum wa ma ta'buduna min dunillahi innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha walidun لو كان هؤلاء لو كان هؤلاء السماء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون نعم الله سبحانه وتعالى يقول إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون الله يقول دوكو دا أبن دكو كي بوتا وكما باينشي za a sanya ku dukkan ku za ku shiga cikin wutan jahannama Allah ya ce laukana ha'ulayi alihatan ma waraduwa da a ce ababen bauta ne na gaskiya ai da ba za su shiga cikin wutan jahannama ba domin Allah dai azabtar da su ne ranar tashin kiyama saboda su tabbatar da cewa waɗannan ababen bauta ne na ƙarya domin ababen da suke bauta musu duwatsu ne ko kuma wani itace ne da ya je sassaƙe a jeji to sai a zo a sanya su a cikin wuta tare da wannan abun bautan a ce masa to ga abin da kake bauta masa yau ga kunan kuna tare da shi a cikin wutan jahannama shi yasa Allah yake cewa ka ce musu siffanta maka irin waɗannan ababen da suke bauta musu Allah yake cewa am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi am bi zahirin min al ko dai kuna ba ma Allah subhanahu wataala labari ne akan wani abin da ke bayan ƙasa wanda Allah bai sani ba ko kuma kuna bautawa wani abu ne wanda kuna tsammanin wannan abun zai tsiratar da ku daga fitintunu idan Allah subhanahu wataala ya yi nufin ya azabtar da ku ko kuma kuna bauta musu domin kuna ganin za su amfanar da ku waɗannan abubuwan Allah ya ce bal zuyyina lilladheena kafaru makruhum wa suddu anis sabil Allah ya ce kafirai dai an kawata musu abubuwan da suke yi ne na kafirci da makircin da suke yi da kaidin da suke Allah yake cewa an kawata musu shine suka ga kaman suna kan daidai aka katangance su daga bin hanyar Allah subhanahu wataala wanda kuma suka katangance su sune shedanu domin duk wanda ya kauce ma hanyar Allah subhanahu wataala to Allah sai ya hada shi da wani aboki wanda zai ringa karkatar da shi daga hanya wanda yake na gaskiya shi yasa Allah yake cewa wa qayyadna lahum qurana وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين Allah subhanahu wataala yake cewa wa qayyadna lahum qurana Allah ya ce muka tanada musu wasu abokanai su waɗannan kafiran Makka da suka ki su yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce muka tanada musu wasu abokanai waɗanda za su ringa kawata musu abubuwan da suke aikatawa cewa abin da suke daidai ne sai su yi ta tsunduma cikin kafirci akan kafirci domin kafirci shi ma darakat ne wato kamar yadda imani darajat ne imanin mutane bai zama ɗaya ba ba mataki guda ɗaya yake ba to haka kafirci ma kafircin wani ya bi wani wani yaƙin addinin musulunci ne kawai wani kuma bayan yaƙin addinin musulunci bayan nan kuma yana hana mutane shiga addinin musulunci wato ya haɗa laifi guda biyu ga laifin kafirci ga kuma laifi na hana mutane shiga addinin musulunci da Allah yake cewa alladina kafaru wa saddu an sabilillahi alladina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون نعم الله سبحانه وتعالى يقول الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب الله يقول وانا سكا كافرتا سكا جبين آيوين الله سبحانه وتعالى bayan nan kuma wasaddu an sabilillahi suka hana mutane kuma shiga addinin Allah wato suka aikata ayyuka har kala biyu sun ki bin addinin Allah kuma sun hana wasu masu bi Allah ya ce zidnahum azaban fawqal azabi za mu ƙara musu azaba akan azaba azaban su ta farko shine kin bin Allah subhanahu wataala da suka yi fawqal azabi kuma azaba ta biyu shine hana mutane shiga addinin musulunci da suka yi shi yasa ibnu taymiya Allah ya ji kansa yake cewa kafirci shi ba da rakat ne shi yasa a gidan wuta kafirai azaban da za musu ba wai mataki ɗaya bane Abu Talib babban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu akan kafirci ya mutu akan shirka shi yasa kusan a cikin yan jahannama wanda suke cikin yan wuta wanda za su dawama a wuta babu wanda ya kai shi saukin azaba shi yasa wata rana Abbas baffan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hal na fata ba balibin bi shay'in fa innahu kana yahuduka wa yaghdabu laka yace shin ka amfanar da Abu Talib da wani abu domin ya kasance kowane lokaci yana fushi domin kai ana bata masa rai duka domin kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana baka kariya manzo Allah yace tabbas ya amfanar da shi da wasu abubuwa yake cewa huwa fi dahdahin min nar walaula ana lakana fi darkil asfali minan nar manzo Allah yake cewa yana bakin gaba na wuta yace da ba din ceto na da nayi masa ba da yana can gidan kasa na wuta kenan azabansa yana daga cikin da suka fi kowa azaba cikin kafirai saukin azaba a cikin wutan jahannama to haka su ma kafirai ranar tashin kiyama wanda kafircin sa ya zama irin na waɗannan da Allah subhanahu wataala yake cewa bal zuyyina lil ladina kafaru makruhum wa suddu anis sabil wanda kafircin sa ya zama yana ya kafirce mu Allah kuma ya hana wasu shiga addinin Allah subhanahu wataala to kafircinsa ya fi azaban da za a masa ranar tashin kiyama ya fi na wanda yake kawai zallan kafircin yayi kuma bai hana wasu shiga addinin musulunci ba Allah yake cewa mai yudlilillahu fama lahu min hat duk wanda Allah subhanahu wataala ya batar da shi to fa bayi da wani wanda zai shiryar da shi shi yasa Allah yake cewa wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allah min shay'a duk wanda Allah subhanahu wataala ya nufi ya fitine shi ya jarabce shi da wata fitina to baka isa baka mallaki ka karkatar da shi daga wannan abin da Allah ya kaddara a kansa ba Allah yake cewa in haris ala hudahum fa inna Allah la yahdi may yudil duk kudayin da aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin ka shiryar da su waɗannan kafaran makkan Allah subhanahu wataala idan bai nufe su da shiriya ba tabbas ba za su taba karban shiriya na Allah subhanahu wataala ba domin manzo Allah ya kasance duk lokacin da ya so zo yana da'awa wa cikin kafiran makka manzo Allah yana jin bakin ciki sosai a ce ba su karbi da'awansa ba shi yasa Allah yake cewa la'allaka baqi'un nafsaka لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين نعم الله سبحانه وتعالى yake cewa zaka halakar da kanka domin sun ki yin imani da abinda ka zo da shi manzo Allah sallallahu alaihi saboda duk lokacin da ya musu da'awa yana so ya ga sun karɓi da'awansa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi akwai mala'ika da aka kawo masa wanda aka ce gashi nan idan kana so ya halakar da dukkan waɗannan mutanen da suka ke yin imani da kai manzala ka umarce shi zai halakar maka da su a lokacin Manzala ya ce shi ba so yake ga an halakar da su ba abin da yake so yana so ya ga sun karbi wannan shirya da ya zo da ita idan su ba su karba ba to ƴaƴansu da su zo su yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa haka cikin sahabban manzo Allah an samu waɗanda iyayensu sun suna daga cikin wanda suka fi kowa addaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar Walid bin Mugira yana daga cikin kafaran Makka wanda yake da fasaha sosai wajen magana mushrikan Makka in sun tashi da su yi wani abu suna son a musguna wa manzo Allah wajen Walid bin Mugira yake zuwa to amma mu duba ɗansa Khalid bin al-Walid Khalid bin al-Walid bin al-Mughira ɗansa Khalid bin Walid Allah subhanahu wata'ala ya ɗaukaka addinin musulunci da ɗansa wanda amma babansa ya mutu a kafiri to haka ga wasu da yawa daga cikin sabon manzo Allah ridwanillahi alaihim wanda addinin musulunci ya ɗaukaka ta hanyar ‘ya'yansu wanda mutu iyayensu kuma sun mutu akan kafirci wanda akwai kuma wanda iyayensu sun yi musuluncin ‘ya'yansu kuma suka yi kafirci irin su abi ubaid ah, muktar bin abi ubaid al-thaqafi wanda muktar bin abi ubaid al-thaqafi ya yi iddiyayin annabta bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya ce shi ma annabi ne saboda shi kusan aqidu ma da ya shiga ya shiga aqida ta khawarij ya shiga aqida ta yan shi'a daga karshe kuma ya yin annabta yace shi ma annabi ne farko farko ya shiga aqida ta shi'a yan kaisaniya daga kaisaniya ya koma khawarij aqida ta khawarij daga khawarij kuma ya zo ya yin annabta ya koma yana nasabta ma Allah subhanahu wataala siffa ta jahilci ta'ala Allahu amma ya qulu uluwan kabira domin yana siffanta ma Allah subhanahu wataala siffofi irin wanda Yahudawa suka kamanta Allah da shi da kuma haka yan shi'a su ma suka kamanta Allah da wannan siffa wata aqida da suke da ita aqida ta albada cewa Allah subhanahu wataala ya kaddara abu zai faru abin idan ya zo bai faru ba sai su ce ai daga baya ne Allah ya fasa wato da Allah ya kaddara zai faru kuma Allah bai san cewa ba zai faru ba sai ya zo bai faru ba sai kuma su ce ai badalillahi yanzu abin ya bayyana ma Allah cewa wannan alkawarin da yayi ba zai taba yiwuwa ba ba zai taba faruwa ba kamar yadda muktar yana daga cikin wanda suka yi yi irin wannan abubuwan lokacin da ya nasabta kansa cewa shi ma annabi ne ya zo aka je wajen yaki ya tura mutanensa akan cewa su je su yi yaƙi Allah ya masa alkawarin da a ci nasara mutanensa suka je wajen yaki aka kakkashe su suka dawo suka ce masa ana ta kashe mu ba yace ku koma Allah ya mun alkawari za ku ci nasara suka koma aka yi ta kashe su suka ƙara dawowa suka ce ana ta kashe mu fa yace musu ku dai ƙara komawa Allah ya mun alkawari za ku ci nasara da a karo na uku da suka dawo yace ai badalillahi yace ai abin daga baya ya bayyana ma Allah cewa ba za ku ci nasara ba saboda haka sai ku yi hakuri kenan wannan yana nasarta ma Allah ne siffa ta jahilci cewa Allah tuntun ma bai san cewa ba za su ci nasara a wajen yakin ba to yana daga cikin wanda suka yi yayin annabta wanda babansa mahaifinsa Abu Ubaid al-Thaqafi uh, Sheikhul Islam Imam Zahabi rahimahullah yake fada a cikin wani littafinsa al-Ibar fi khabari man gabar yake cewa babansa ya kasance daga cikin sadatu sahaba manya manya cikin sahabban manzo Allah yace illa annabunahu kana kazzaban ya ce sai dai ɗansa ya kasance daga cikin manya-manyan makaryata ya zo ya yi iddiyayin annabta bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda haka duk wanda Allah ya nufe shi da halaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda biyan da ya kokari ya ga ya shiryar da shi bare shiryu ba saboda manzo Allah Allah subhanahu wataala abin da ya bashi shine hidaya na nusar da mutane hanya wacce take mai kyau amma mutum ya samu taufiki ya karbi addinin musulunci wannan Allah subhanahu wataala ya kore wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake ce masa innaka la tahdi man ahbabta إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين نعم من Na'am, صلى الله عليه وسلم لوكا lokacin da uh, wannan وانا مبابا أبو ya zo rasuwa manzo Allah ya same shi ya yi ta ambata masa kalma ta la ilaha illallah cewa ya ambaci wannan kalman wanda ranar tashin kiyama zai kafa hujja da ita a wajen Allah subhanahu wataala a lokacin babbansa bai ambaci wannan kalman ba saboda su Abu Jahal a gurin suna nan da su Abdullahi bin Abi Umayya da wasu cikin kafirai suna ta ce masa shin yanzu zaka kyamaci tafarkin mahaifinka kakaninka su abdul muttalib duk zaka kyamaci tafarkin su a lokacin sai ya zabi da ya mutu akan tafarkin iyayensa da kakanninsa yake ya faɗi kalma ta la ilaha illallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin yace zai yi ta masa istighfari zai yi ta nema masa gafara a wajen Allah subhanahu wataala matukan Allah bai hana shi ba to a lokacin yayi ta kokarin ya ga cewa baffansa ya karbi shiryansa amma kuma bai karba ba shi yasa Allah sai yake ci masa innaka la tahdi man hababta. Allah yace kai baka isa ka shiryar da wanda ka so ba wato wannan shirya mutum ya karbi addinin nan addinin musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala bai bashi wannan ba amma kuma Allah ya tabbatar masa da shirya na dacewa wajen bin sunnansa da kuma bin hanya wacce take madaidaiciya a cikin addinin musuluncin Allah yake cewa innaka latahdi ila siratin mustaqim wa innaka latahdi ila siratin mustaqim wa innal ladina la yu'minun صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور نعم الله سبحانه وتعالى كتو إنك لتهدي إلى صراط مستقيم الله kai لليك mai shiryarwa ne zuwa ga hanya wacce take miƙaƙƙiya ita ce hanyar Allah subhanahu wata'ala wanda shine ya halicci sammai da kasai to saboda haka Allah subhanahu wata'ala anan yake ce masa wa may yudlilillahu fama min hat duk wanda Allah subhanahu wata'ala ya halakar da shi ya batar da shi tabbas bayi da wani wanda yake zai taimake shi ya ganar da shi hanya ta shirya domin yawancin kafirai Allah subhanahu wataala yana nuna musu hanyoyi ta shirya amma idan suka kama wannan hanyar suka guje ma hanyar sai Allah subhanahu wataala ya tushe zukatansu ta yadda duk inda suka ga ayoyin Allah ba za su iya yin imani da shi ba Allah ya ba su ji ya ba su gani amma wannan ganin bai musu amfani ba jin ma bai musu amfani ba shi yasa Allah ke cewa wala takunu kallazina qalu sami'na wala takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'un na'am Allah yake cewa wala takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'un Allah yace kar ku kasance daga cikin waɗanda suke cewa muna ji ko mun ji amma kuma ba sa ji Allah ya tabbatar musu da cewa suna ji amma kuma ba sa ji wato jin su din bai da amfani saboda jin ba zai sa su ji gaskiya su karba ba to sai jin su sai ya zama cewa ya zama ji ne wanda yake mara amfani to bayan wannan ayan sai Allah subhanahu wataala ya ambata mana sakamakon su waɗannan kafirai da suka gibin Allah subhanahu wataala a wannan aya ta gaba Allah yake cewa lahum azabu لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق نعم Allah yake cewa lahum azabun fil hayati dunya Allah yace su waɗannan da suka ki bin hanyar ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tabbas suna da azaba a nan gidan duniya wato tun a nan gidan duniya Allah zai azabtar da su kafin kuma su je kiyama azaban da Allah ya musu tun a nan gidan duniya shine kakkashe su da aka yi a wajen yaki da kuma kama wasu da aka yi a wajen yaki suka zama bayi wannan azaba ne Allah subhanahu wataala ya musu idan muka duba lokacin yakin badar an kashe manya-manya shugabannin ƙurayshawa su abu jahal su umayya bin khalaf duk an kakkashe su a lokacin yakin badar to wannan azaba ne na farko da Allah ya musu tun anan gidan duniya Allah yake cewa wala azabul akhirati ashaqqu wato azaba na kiyama kuma azaba na ranar lahira ya fi tsanani ya fi muni akan azaba na nan gidan duniya domin azaban duniya ya fi sauki inda in yanzu bawa ya aikata laifi zina ko sata sai aka tsayar masa da haddi tun anan gidan duniya ya fi masa sauki akan haddi da za a masa ko azaba da za a masa a ranar tashin kiyama shi yasa wata rana da wasu da suka yi li'ani a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo ya kira su dukkan su kowa yayi rantsuwa ya ce shine mai gaskiya Ɗan uwansa ɗayan shine makaryaci manzo Allah ya kira su yake ce musu hisabukuma ala Allah yace inna Allah ya'lamu anna ahadakuma kadhibun fa hal minkuma ta'ib yake yake ce musu hisabin ku yana wajen Allah amma ku sani cewa fa Allah ya san cewa ɗaya daga cikin ku makaryaci ne shin akwai wanda zai tuba ya dawo ya faɗi gaskiya domin ba zai yiwu dukkan su zama masu gaskiya ba cikin maganar da suka faɗa akan matsala ta li'ani a lokacin kowa ya shiru dukkan su ba su ce komai ba manzo Allah ya ce musu ku sani cewa fa inna azabad dunya ahwanu min azabil akhirah cewa azaba na duniya ya fi sauki akan azaba na lahira a lokacin haka suka juya suka tafi babu wanda ya dawo ya tuba ya ce shine makaryaci to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin haka ya basu bayan sun tafi daga baya wannan mutumin lokacin bayan matan ta haihu to wanda yake zarginsa da cewa shine yayi lalata da wannan matansan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lau lokacin dan da aka haifan sai ya zo da siffan shi wancan wanda yake zarginsa, sa cewa shine ya lalata da matan manzo Allah yake cewa da ba din abinda littafin Allah ya hukunta ba yace lakana li wala hasha'an yace da na yi mata ukuba ita wannan matan domin a wannan lokacin manzo Allah ya gano tabbas ɗan ba namijin bane na wannan mutumin ne lokacin da ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa manzan Allah matata mutum ne ya ga matansa da wani suna aikata alfasha me yaya zai yi in yayi magana za a ce yayi kazafi saboda idan mutum ya zo ya ce ya ga wani yana yana zina za a ce kawo shaidu idan yayi shiru kuma ya ga mummunan abu ba zai iya yin shiru ba abin zai yi ta daminsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin yayi shiru bai ce masa komai ba daga baya ya sake dawowa ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah da fa na faɗa maka nan fa an jarabce ni da shi a lokacin manzo Allah ce masa je ka zo da wannan matan to haka suka zo suka yi li'ani a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa malamai suke cewa idan har masu li'ani suka yi li'ani a nan gidan duniya to su sani cewa fa ba a nan kawai zai kare ba akwai yana nan ranar tashin kiyama shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin yake faɗa musu cewa ku sani cewa fa Allah subhanahu wataala zai muku azaba zai sayar muku da wannan hukuba din da za a inda da a nan gidan duniya za a muku shi ya fi sauki amma idan kuka bari har ya kai ranar tashin kiyama to zai fi tsanani fiye da nan na gidan duniya Allah yake cewa wa malahum lahum min Allah waq ba su da wani wanda zai kare su daga fitinan Allah subhanahu ta'ala ko daga azaba ko ukuba na Allah subhanahu ta'ala idan yayi nufin ya azabtar da su bayan nan sai Allah yake cewa masalul jannati allati wa'ida muttaqun masalul jannati allati wa'ida muttaqun tajri min tahtiha al-anhar أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار Allah subhanahu wataala yake cewa matalul jannati allati wu'ida almuttaqun Allah yace misalin aljannan nan wanda aka yi alkawari ma waɗanda suke masu jin tsoron Allah wato su ne muminai wanda Allah ya bayanin su a farkon suratul baqara da Allah yake cewa hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum هم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون جزاكم الله خيرا wannan ayoyin Allah subhanahu wataala ya ambata mana siffofi na muminai daga cikin manya-manyan siffofin su shine suna imani da gaibu duk abin da Allah subhanahu wataala ya ba su labari abin da idan su bai gani ba ko kunnan su bai taba ji ba za su yi imani da shi kuma imani na gaskiya to wannan yana daga cikin siffofi nasu na muminai Allah yake cewa kuma suna sai da sallah suna abinda Allah ya ba su kuma na dukiya suna ciyarwa daga wannan dukiyan ha kuma suna imani da littafan da Allah subhanahu wataala ya saukar da su daga kama daga alqur'ani da kuma littafin da aka saukar gabanin littafi na alqur'ani at-taura da injila da sauran littafan da Allah ya saukar da su kuma bayan nan suna imani da ranar tashin kiyama da duk abin da za su faru bayan tashin kiyama din to wannan siffofi ne wanda Allah subhanahu wataala ya ambata mana na su waɗannan masu jin tsoronsa wanda Allah subhanahu wataala yake cewa misalin aljannan Allah bayan ya faɗi wato azaba da za a yi ma waɗanda suke kafirai sai kuma ya ambaci nima wanda za a yi wa su muminai Allah ya yana faɗa mana yanda aljannan take Allah yake cewa tajri min tahti al-anharu wanda koramai suke gudanuwa karkashin wannan aljannan ukuluha da'imun wa dhilluha wanda Allah subhanahu wataala ya mana bayani akan wannan koramai din akwai kogi wanda yake na laban na nono ga na asal da sauran fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى Allah subhanahu wataala yake cewa cikin waɗannan koramai da suke gudanuwa karkashin waɗannan aljanu aljanna din wanda aka yi alƙawarin su wa muminai akwai na ruwa wanda ruwa ne tacacce ne daɗi wanda babu wani garɗi babu wani bauri wannan ruwan bayan nan kuma ga nono yana yana gudanuwa madara yana ta gangara sai dai mutum kawai ya ta ɗiba yana sha ga zuma haka mutum sai dai ya ta ɗiba yana sha kuma zuba ne tacacce wanda babu wani abin da ya gauraya ba a gauraya shi da wani abu da gishu ba kamar irin nan gidan duniya da haka je ka sayi zuma baka da yakini akan cewa zuma ne ko ba zuma bane wani siga da a je a babbaka a kona shi a zuba shi a cikin kwalba ka je ka saya to amma ne aljanna Allah subhanahu wataala yake cewa wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amu ga madara nan wanda ɗanɗanansa bai canja ba barakaji ji shi ya yi tsami ba daɗi ne da shi bayan nan kuma ga kogi wanda yake na zuma ga kuma wani harun min asalin musaffa wanda yake na zuma wanda yake tacacce Allah subhanahu wataala ya yi alkawari mabayinsa waɗanda suke muminai wanda za su shiga aljanna bayan nan kuma sai Allah yake cewa ukuluha da'imun wa zilluha ababen ci na aljanna ababen marmari na aljanna dawwamamme ne baya karewa domin duk wani abu wanda yake aljanna dawwamamme ne shi baya karewa haka inuwa na aljanna baya karewa domin a aljanna babu rana ballantana ma ka ce barin je in fake a inuwa saboda kan rana ya babbaka ka to babu rana ma aljanna shi yasa Allah ya ce ukuluha da'imun wa zilluha da'imun shima abincin aljanna wato duka wasu kayan marmari na aljanna dawwamamme ne ko yaushe kake so Allah ya ce daniya yana kusa kusa da kai kawai ballowa za ka yi yawa Allah Allah ya bamu waɗannan kaya shi yasa Allah yake cewa fakihatin kathira wa fakihatin kathira la maqtu'atin wala mamnu'a wa furushin marfu'a إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين نعم Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa hatin kathira da kuma kayan marmari mai yawa wato duk wani abin da ka sani a nan gidan duniya akwai shi to akwai shi a aljanna amma tarayya da suke wajen suna ne kawai ba wajen ɗanɗano ba ɗanɗanansu yana bambanta zakinsu ya bambanta haka inda za ka ɓallo wani wani kayan marmari haka a gidan aljanna kana ɓallewa wani ne zai fito a gurin ko da kalansu ɗaya ne ɗanɗanansu daban ne Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labari yadda 'yan aljanna كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون نعم الله سبحانه وتعالى yake cewa su waɗannan 'yan aljanna duk lokacin da aka azurta su da wani 'ya'yan itatuwa da su ce ai irin wannan ne aka azurta mu da shi a ba kafin ajiya ko kuma ɗazu amma haka za a yi ta zuwa musu da shi abin da idan suka ganshi shi da suka surarsa kamar iri ɗaya amma kuma ɗanɗanansa daban ne bayan nan kuma ga mata da Allah subhanahu wata'ala zai ba su a gidan aljanna shi yasa idan muka duba aljanna mafiya yawan abin da Allah subhanahu wataala ya ambata ma bayansa kayan marmari na aljanna daga 'ya'yan itatuwa sai mata me yasa saboda mafi shine mafiya yawan abin daɗi na gidan duniya shi yasa manzala yake cewa ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al mar'ati salihah shi yasa aka aya na alqur'ani Allah yace zuyyina lin nasi hubbu shahawati minan nisa'i zuyyina lin nasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا الله عنده حسن المعافي Na'am, Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata mana waɗannan abubuwan ya ce, Zalika mata'ul hayatid duniya, su ne ababen daɗi ɗin, ababen morewa na duniya, domin wannan raddi ne ga waɗanda suke hana auren mata sama da ɗaya domin yana nan ayoyin da su zo a gaba domin kafiran makka yahudawa da nasara sun kasance suna aibanta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa manzan Allah ya fiye son auren mata me yasa kaman kai ka ce an aiko shi ne domin ya yi ta aure me yasa ba zai tsaya ya ta aiki na da'awansa ba da Allah subhanahu wataala ya aiko shi wanda akwai ayoyin suna nan gaba a cikin wannan suran wanda insha Allah za mu yi bayani kuma mu yi raddi ga duk wanda suka hana ta'addudiz zawjat domin aljanna Allah subhanahu wataala ba abin da ya yawaita ambaton mana shi a aljanna kamar mata da kuma ababen marmari na aljanna shi yasa Allah subhanahu wataala duk idan ya ambaci aljanna sai ya ce sai ya ce fihi ma faqihatun wa nakhlun wa rumman shi yasa wannan yake nuna mana cewa dan adam a gidan duniya kare yayi wasa da waɗannan abubuwan in Allah ya bashi ya samu dama kare yayi wasa da kayan marmari kayan itatuwan nan ka sha su ga su nan nau'uka daban-daban shi yasa Allah yake cewa huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم نعم الله سبحانه وتعالى كتاب هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا الله شيني وانده هالتا مكو دكا أبنك باين كسا halal ne gare ku ku ci shi ku sha duk abin da yake na haramun ne Allah ya ambata kenan ba za ka zo ka ce ina neman dalili wanda yake nuna mun halaccin shan mangoro ko shan apple ko kankana ko abarba ka ce ina neman dalili da yake halatta mun shan waɗannan abubuwan ba ba sai ka nemi dalili ba Allah ya halitta maka shi dama halalle tuntunin ka sha shi yasa haka aljanna mafiya yawan abin da Allah yake ambato kenan bayan nan sai kuma mata Allah subhanahu wa ta'ala ya yawaita ambatan mata a cikin alkur'ani akan cewa akwai su da ba ma bawa a gidan aljanna Allah yake cewa hurun ayn wa hurun ayn ka amsalil lu'lu'il maknun hurun maqsuratun fil khiyam fihinna qasiratun طرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان نعم الله سبحانه وتعالى يا أمبا تامنا تيوى أجدان الجنة أكوي حور عين to haka nan gidan duniya Allah ya baka hurufin wanda su da laka asalinsu da laka aka halicce su to gabanin ka je hurun in ga huru din wanda Allah ya halatta maka su ku shi yasa dan adam duk abin da Allah ya halatta maka ka aikata shi kuma ka bi sunna na annabawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana da ya ji wasu suna cewa wani yana cewa shi ba zai ma yi aure ba ko ibada zai yi ta yi manzo Allah da ya su yace ya fito yake bada yace lallai ni ina azumi kuma ina shan ruwa wani lokaci zan yi sallah kuma da yi bacci manzo Allah ya ce kuma yana aure yace duk wanda ya kyamaci sunnan sa to baya tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga Nabi Sulaiman alaihi salam wata rana yake cewa la tufanna lailata ala mi'ati mar'atin yace zan kewaye kan mata ɗari a dare guda wanda wannan magana kuma ya faɗe ta ne a gaban mutane ya faɗi wannan maganan yake cewa kowace mace a cikin waɗannan matan talidu gulaman yuqatilu fi sabilillah za ta haifi ɗa kuma wannan ɗan zai yi yaƙi wajen domin ɗaukar kalma Allah subhanahu wata'ala a lokacin da ya annabi Suleiman alaihi salam wannan abin da ya kudiri din zai yi ya aikata din wata ruwaya ta ce mata ɗari wata ruwaya mata tamanin duk da dai ruwayoyin malamai suka ce dukkan sun inganta wanda aka rawaito akan mata tamanin kenan asalin matansa banda bayi ɗari kuma har da sauran matansa bayi shi yasa duka annabawan Allah subhanahu wata'ala babu malalaci a ciki dukkansu masu ƙarfi ne babu wani wanda Allah ya aiko shi yake da tawaya ta wani bangare shi yasa mu duba annabi Musa alaihi salam lokacin da wannan abun ya faru a cikin banu Isra'il da ya zo ya taba wannan mutumin ya faɗi ya mutu haka lokacin da ya zo wannan guga da yake jan ruwa wanda sai an samu katti jarumai mutane da yawa suke iya jan wannan ruwan amma basu su iya eh, shi kaɗansa haka ya ɗauka ya ja ha kuma ga lokacin da mala'ika ya zo ɗaukar ransa annabi Musa alaihi salam ya mare shi da ya mare shi sai da idonsa ya faɗi. a lokacin ya koma wajen Allah ya ce arsaltani ila abdullahi yuridul maut ce ka tura ni zuwa wajen bawanka da baya son mutuwa a lokacin Allah ya mayar masa da idonsa duka wannan da yana nuna me falala ne da kuma annabawan Allah cewa su dukkan su basu da tawaya ta kowace bangare Allah ya ambata mana cewa wannan aljannan ukuluha da'imun wa dhilluha tilka uqbal ladina taqaw wa uqbal kafirin nar Allah ya ce wannan shine hukunci ko kuma shine sakamako na waɗanda suka ji tsoron Allah suka yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa uqbal kafirin nar sakamakon kafirai kuma shine wutan jahannama Allah ya tsare mu Allah ya sanya mu a gidan aljanna kuma ya haɗa mu da duk ni'imominsa da ya tanada mu bayinsa a wannan gida na aljanna Allah ya taimake mu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana ah, assalamu alaikum rahmatullah mai tambaya na farko malam yana cewa ah, malam mutum ne ya zo masallaci don sallan ah, asham sai ya samu an da sallan isha'i so sai bi limamin da niyan cewa shi zai sallan isha'i to da aka yi raka a biyu a madadin tun da gaga zai zauna ya zama ta yi na raka a biyu sai kuma ya ga liman din ya miƙe misali zai yi raka hudu kenan wai a wannan lokacin shi mai yin sallan isha'i ya zai na'am idan mutum ya bi limami wanda yake sallan tarawihi kuma ya zo ya zarce bai zauna ba abin da shi wannan zai yi shine zai zauna ya jira shi zai zauna ya jira shi har ya kawo waɗannan rakawoyi guda biyun ya yi sallama tare haka ko da wanda limamin da zai yi sallar da ya fi waɗannan adadin rakawoyin ne domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an samu ya yi sallah raka'a goma da sallama guda ɗaya to haka inda zaka bi liman ya yi raka'a har goma da sallama guda ɗaya to shi ma haka dole za ka jira shi sai ya kammala waɗannan rakawo'in kafin nan ya kuyi sallama tare amma kuma idan ka so kana iya yanke sallan kana iya yanke ta ka je gefe ka yi sallanka kamar yadda ya tabbata wata rana mu'adu bin jabal ya zo ya yi sallan ya yi sallan isha'i tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen mutanensa yana musu sallan isha'i a lokacin sai ya tsawaita sallar ya karanta musu suratul bakara kamar yadda shi wannan ya rawin ya rawaito hadisin Ya ce ya karanta musu suratul bakara a sallar isha'i wani mutumi ya zo ya ga ba zai iya bin ma'adu bin jabal ba a sallar nan saboda ya gaji kawai sai ya yanke sallar sai ya je gefe ya yi sallansa kuma suratul fatiha ba kawai ya karanta kamar yadda ya ambata wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah irin ibada da mu'azu yake yi da irin wanda kake nan manzo Allah ba zan iya ba ni dai ina roƙo Allah kawai shigar da ni aljanna ya kubutar da ni daga shiga wuta amma irin yadda mu'azu yake sallan nan yace ni ba zan iya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin manzo Allah ya kira mu'azu bin jabal yace masa afattanun anta ya mu'az yace kana fitinan mutane ne ya mu'az ka ringa musu ka ringa karanta musu sabbi hisma rabbikal a'la suwa shamsi wa duhaha to anan abin da zamu duba shine me ya yanke sallah wato idan har limami yana wata sallah wanda misali ba za ka iya jiran sa ba a sallar sai ka yanke ka je gefe ka yi sallan ka insha Allah sallar ta yi eh, ah, ah, abin da yake faruwa malam shine tambayan da shi mai yake so ya dada gyarawa shine shi ba wai ko zai yanke ba wai shin in aka wuce za a yi raka na uku a yi na hudu shin shi zai zauna ya zama tahiya ne koko zai bi shi cika abin da ce shi ne zai jira liman zai jira liman ne ya kammala wannan sallolin saraka a biyu sai ya sai ya ta sai liman ya idan liman yayi sallama sai su yi sallama tare da shi shi yayi sallama shi kuma ya tashi ya ci kora kawoyinsa guda biyu zai zauna kenan yau zai zai zauna ne ya jira yawa zai zauna ya jira liman eh ba zai yi tihiya ba yawa amma zai zauna ya jira liman har sai liman ya kammala waɗannan rakawoyinsa na'am malam ina ganin wancan shine wanda kaman na'am eh 我是 maganan da malamai suka faɗa akan wannan shine ba akwai sabani na malamai eh, irin wannan tafsilat na batun ambatan sabani na malamai abu ne wanda yake zai dauki lokaci sosai akwai malaman da suke ganin babu laifi idan mutum ya bi shi sallah akwai malaman da suke ganin ma kwata kwata ma mai sallan nafila ma ba za ka bi shi sallah ba kai kana sallan farilla kamar irin su Imam Malik rahimahullah yace duk wanda niyyar sallan kuma ta bambanta ma ba za ka bi shi sallah ba shi yasa akwai hikimomi da yawa wanda mutane ya kamata su su ringa dubawa misali wajen bin wanda yake limami idan ya zo yana sallah sallan da ta saba ma irin sallan da yake yi amma dai a takaice wannan abin da kusan abin da ya fi shine jira liman yawa amma dai akwai maganganu da yawa na malamai wasu ba suna ganin kwata-kwata ba zai bi shi ba zai je gefe ne ya yi sallarsa na isha'i malam mai tambaya na biyu yana cewa assalamu alaikum Allah ya dawo mana da babban malamin mu lafiya kuma muna ƙara roko a ci gaba da addu'o'i Allah ubangiji ya dawo mana da shi lafiya sannan ya ce malam yana bukata a bashi tarihin ibn taymiya ne a takaice shin kuma zai iya sa sunan yaro ibn taymiya na'am a game da abin da na'am a game da abin da dan waye tambaya kai cewa yana so a bashi tarihin shekul Islam Ibn taymiya a takaice gaskiya ko a takaice aka ce za a baka labarin sa zai wuya ka iya fahimtar wane ne shekul islam ibn taimiyya to shi yasa gaskiya wannan ba mahallin ba da tarihi na shekul islam ne. duk wanda yake so yana iya duba littafin al-uqudud na ibn abdulhadi ya yi cikakken bayani akan tarihin shekul islam ibn taimiyya domin bayani akan sa gaskiya yana da tsawo sosai kuma ɗanka kana iya sanya masa kamar lakabi yawa ya zama yana da wani lakabi ana ce masa ibnu taymiya amma ya zama yana da suna domin ibnu taymiya ba suna bane shi ma ibnu taymiyan a gidansu ba shi kadai ne ibnu taymiya ba shi yasa wani lokaci idan ibnu al zai iya ce maka malami na ibnu taymiya ya bani labari amma ba yana nufin shekul islam ibnu taimiyya mai almajmu'ul fatawa ba yana nufin dan uwansa abdullahi ibnu taimiyya domin shi ma malam ibn al-qayyim ne domin yana yawan ambatansa a cikin littafin sa as-sawaiqul mursala fi raddi ala al-jahmiyyati wal mu'attila yana yawan ambatan abdullah ibn taymiya haka akwai kakansa Abdussalam Abul Barakat shi ma ana ce masa Ibn Taymiya mai littafin Al-Muntaka to shi ma ana ce masa Ibn Taymiya shi yasa wannan lakabi ne na gidansu amma idan kace Ibn Taymiya Al-Hafid to wannan an gane wane ne wato kace Ibn Taymiya jikan to an gane kana nufin Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyata al-Harrani rahimahullah na'am malam uh, ci gaba kuma wayannan addu'o'i suke nema ya ce malam uh, yana neman addu'a mahaifinsa ne baya da lafiya ko azumi ba ba yi eh. yana neman uh, malam da sauran yan uwa musulmi su taya shi addu'a Allah ubangiji ba ma mahaifinsa lafiya sannan na biyu shi ma ya ce neman addu'a yake yi wa kansa saboda wani aiki da yake nema na uku akwai a zaɓaɓɓen ɗan majalisar cikin gari jamilu barade shi ne ya aiko da wani takardar yana gaisuwa wa sauran yan uwa musulmi da shiga ramadan da kuma neman addu'a allah ubangiji ya sa idan ya shiga wannan ofis ya sauke nauyin da aka dora masa wannan shine na karshen Allah. to waɗannan da suka turo takardu na addu'a muna roƙo Allah subhanahu wataala iyayensu da duk wasu musulmai wanda suke marasa lafiya Allah ya ba su lafiya wanda kuma suke masu lafiya Allah ya ƙara musu lafiya kan lafiya wanda kuma suka mutu Allah ya musu rahama malam wani ne na manta ya ce don Allah malam yana bukatan a daɗa ƙara addu'a wa babban malamin mu Dr. Imam Idris Abdulaziz Allah ya dawo mana shi lafiya cikin iyalansa da kuma ci gaba da karantar da mu suna da yake to wannan addu'a da ya aiko tabbas muna kusan babu wani abin da ya zama mana wajibi a kan shine yin addu'a wa malam domin shine kusan abin da kawai za mu iya yi addu'an kuma shine kusan abin da ya fi komai girma domin Allah subhanahu wa ta'ala Shi ne wanda zai kubutar da shi daga hannun waɗannan mutane to da haka muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya gaggauta yayi masa wannan hali da ya shiga ciki kuma ya dawo mana da shi saliman ganiman muna roƙon Allah subhanahu wataala kuma mu ɗaliban malam da kuma iyalansa Allah ya ƙara ba su haƙuri na rashin ganin malam da suka yi na tsawon wasu kwanaki Allah ya sa wannan ya zame musu kafara ne a ranar tashin kiyama shi ma ah, malam Allah ya sanya wannan abin da ya shiga cikin na jarabawa domin ibtila'i ne Allah subhanahu wataala tabbas ya sanya mabawa Eh, dole idan ka zama da cewa kana bin hanya wacce take farki na magabata ta farki na gaskiya dole sai an jarabce ka to muna roƙo Allah subhanahu wataala da ya sanya wannan jarabawa da ya afkawa malam Allah ya sanya ya zama alkhairi ne gare shi kuma ya zama ɗaukaka ga shi malam kuma ya sanya ya zama kafara ne daga wasu laifuka da malam ya aikata Allah ya taimake mu eh, subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik